assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba 28 ga watan rabi'in al'awwal ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da talatin takwas, daidai da 28 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na arba'in da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yin wa basu manta ba mana bibiyan sharhin azzari'a إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة نفضيلة الشيخ العلامة الربيع بن هادي أمير المدخلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير har yanzu muna ƙarƙashin babin da malin ya ƙulla ya tattaro hadisan annabi da asarai na malaman da suka bayyana irin ladan da Allah madaukin sarki ya tanada ya tattala zai ba duk mutumin da ya shiga gwagwarmaya yaƙan hawarijawa suka kashe shi ko ya shiga gwagwarmayan yaƙan hawarijawa ya kashe su to Allah madaukin sarki ya tanadi lada mai yawan gaske a nan ne muka ji annabi ya kira su da karnukan wuta kuma su ne gawawaki mafiya sharri wanda aka taba kashewa tun da allah maɗaukin sarki ya halici duniya su khawarij duk inda suke sharri ne su ga al'ummar musulmi da kuma addinin musulunci to bayan da muka gama jin waɗannan bayanai al'imam al-madakhali ya nausa da mu cikin sharhin waɗannan hadisai da kuma asarai da suka zo daga sahabbai allah madaukakin sarki ya masa kayya da alkhairi za mu tashi inda malin yake bambanci mana tsakanin fahimtar Ahadu sunna game da nasoshi da suka zo cikin alkur'ani da sunna da kuma irin yadda su khawarij suke ba haguwan fahimtar waɗannan nasoshi suke ba su wasu irin goragun fahimta da fassara da fatoyi game da su waɗannan nasoshi ɗin shi ne mala yake ce sun ma ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali magana annabi da yake cewa sibabul muslimi fusukun wa ƙitaluhu kofurun zagin musulmi fasikanci ne kashe musulmi kafirci ne to idan ba kawarije karanta wannan hadisi kana shirya fada da wani da yake tsammanin kai din shi din musulmi ne to sai ci dama hadisi ya zo ya ce kai kafiri ne kuma su. duk inda kafiri yake hukuncin shi a kashe shi kun tuna wannan wannan shine aqidan su sun fassara al-kufru huna mukhrajun min al-milla al-kufr kufrun min al-milla kafirci da ke fitar da mai yin shi daga addinin musulunci baki da sannan alfusuk. khawarij suna da aƙidan duk wani zunubi da mutum ya aikata to wannan zunubin ya fitar da shi cikin addini kana zagin musulmi ko ka faɗi wata magana mara daɗi a kan shi sai su ce ka aikata fasikanci to kana aikata fasikanci to fasikanci daga cikin ka ba'ir zunubi yake to shi nan ka shiga uku kai ɗin nan ka zama kafiri to zaman ka kafiri kuma jininka ya halatta to kun ga inda suka ɗauki wannan nasi guda ɗaya suka rika liliya shi tsakanin kafirci da kisa to wannan shine manhajin khawarij fassara nasi da san ransu da gajeren fahimtansu da ɗan takaitaccen tunaninsu saɓanin yadda malaman farko suke fahimtar nassin kaman yadda za mu zo za ku ji yanda. su malaman ahalus sunna malaman farko suke ɗaukan nasoshi suke haɗa su suke fitar masu da haƙiƙanin ma'anansu wannan hadisi Alimamul bukhari fitar da shi a kitabul iman a lamba hadisi na 48 muslim ma ya fitar da shi a kitabul iman a lamba hadisi na 64 an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu wani hadisi ruwayan abdullahi dan mas'ud ne allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda kaif inda alkhawarij wannan kafircin da aka ce kufurun ya yake a wajen khawarij kufurun ya min islam su a fassaran to kafirci ne wanda yake koran mutum daga addinin musulunci baki ɗaya. fala na ila qaulillahi ta'ala ko bibiyan maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu jama'a biyu bangarori biyu rukunin jama'a biyu daga cikin muminai sun samu saɓani suna fada a tsakaninsu to ko da ba ku shiga wannan yaƙi ba to ku sulhu a tsakaninsu fa'in bagad ihidahuma alal ukura. idan aka samu ɗaya daga cikin rundunonin ta tafa ɗayan ƙarfi sai ya zama ta ƙetare haddi a kan ɗayan abokiyar faɗanta to faƙatulun lati ta bugi hatta tafiya ila amrillah to ku yaƙi wacce ita te zalincin sai wuce gona da iri har ta dawo ma maganar Allah zai iya yi wa ana karawa sai zama ga wanda aka fi ƙarfi amma kuma ita ke ƙetare haddi to ita za a yaƙa duk da rashin ƙarfinta zai iya yi wa mai ƙarfin kuma shi bai ƙetare haddin ba to shi za a mara ma baya a yaƙi waɗancan hasse sun dawo ma addinin Allah fa'in fa'at in sun karkato da akalansu sun juyo da lanzamunsu cikin tawagan musulmi fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu saboda ka ku sulhu a tsakaninsu da adalci sannan ku yi kowanne daga cikinsu adalcin da ya kamata inna allaha yuhibbul muqsitin domin Allah madaukin sarki yana son masu adalci Inna innamal mu'minuna ikhwatun Allah madaukin sarki yace su dai fa mu'mine duk inda suke yan uwan juna ne fa aslihu eh fa aslihu baina akhawaykum saura ku sulhu tsakanin yan uwantakanku yanzu ga hadisi da aya aya ta kira masu faɗan su duka da cewa mumine sannan hadisi ya ce faɗa da musulmi kuma kafirci ne to waɗannan ayoyi guda a wannan ayan da wannan hadisin ya za ka yi ka fassara su ba je sai ya ɗauki ɗaya yadda ɗaya wanda zai ɗauka shi ne wanne daidai da sarran shi da zafaffan zuciyan shi wanda bai da jagorancin nassi wannan kaɗai zai ɗauka mun fahimci wannan da kyau ku shine sababul muslimu wake wa qitaluhu kufurun wannan kuma sai yadda wannan kawai kun fahimci wannan da kyau ku su kansu mu'tazila in sun zo za su cinki su zaɓe wanda suke so ne cikin wannan biyin kawai wanda ba su shi ma su yadda shi kawai ina fatan mun gane wannan su ko ahalus sunna to su ba haka suke yi ba mun gano wannan da kyau ku yanzu ga cin ya ce wanda suke fada da takobi muminai ne nan kuma ya ce kafirai ne kun gano wannan da kyau ku yanzu kaga ba kawari kawai zai kallo wanne ne ya fi sauki a ƙinin shi sai ya ɗauka wani bangare na mu'tazila kuma sai ce dama mun gaya muku hadisan nan suna karo da alkur'ani saboda haka wannan hadisi ya ɗauka a yadda shi kawai a ɗauki alkur'anin can kawai kaga su ma sun bata sannan ga wani hadisin da annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma baya na ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din a waye gari sashin ku yana duka da saran sashi kuna fada da makamai iku iku to ya ce la tarji'u ba'di kuffaran sai ce kaji ku ai wannan hadisin kaga ya kara ma wancan hadisin baya kenan duk masu faɗan nan sun zama me sun zama kafirai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Ilmi a lamba hadisi na 121 Muslim ya fitar da shi a Kitabul Iman a lamba hadisi na 65 an Jarir ibn Abdullahi al-Bajali radiyallahu anhu to sai mala ya ce ya na ha matsalan ala wa mamma'ahu sai ga khawarij sun ɗauki wannan hadisin da wancan na baya sai su ɗora shi akan sayyidina ali da waɗanda ke tare da shi su ce duk sun kafirta wa ta wa mamma'ahu sai su ɗaura shi akan ya kuma da waɗanda ke tare da mu'awiya su ce su ma sun kafirta wa annahum kulluhum kuffarun indahum su ce su duka sun zama kafirai a wajensu ba wani magana kuma ina fatan mun gano wannan da kyau sun kafarta kawai sau daga nassi ya kafarta su wannan ya sa suke shiryawa suke zuwa da zimman sime su kashe duk wani wanda bai masu ba daga cikin waɗannan mutanen ina fatan kun gano wannan da kyau wannan shine tunaninsu wannan shine nazarinsu su kashe duk wanda suke son su kashe daga cikinsu ba tare da tunanin wani abu ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mali ya ce hatta laukana lata laukano tuƙatilo ala asabiya gani ko da ku mutanen suna yaƙi ne a kan ƙabilanci ta su kashe za su kafirci ne kasan su sun ɗauki ɓangaren nassi ne sun kasa fahimtar ɗaya ɓangaren na nassi yanzu mutanen da suka zo suna yaƙin ƙabilanci kafirai ne wanda suka suna yaƙi a kan harka na abin da ya shafi kasuwa ko kan iyaka da sauransu an gano wannan da kyau ku shi sa ya ce hatta laukanu tukatilo ala asobiya ko da suna yakin kabilanci ne wa hashahum Allah ya kiyaye sahabbai faɗan kabilanci still za su yi kora su ci a kashe su mahun bi kufar ma damu ma dama lam yastahilla dama khaihi malai ce ba su taba zama kafirai ba muddin ba su halattar da jinin 'yan uwansu ba fa'iza kana hunaka kabila ta ne talata malai ce misali da za a samu kabilu guda biyu da za su zo su fada hulun ulama wal muslihuna bainal ni, to malamai da waɗanda suke masu gyara dattawa masu mutunci to za su shiga tsakanin waɗannan ƙabiloli guda biyu ne na bainahuma sai su sulhun tsakaninsu wa yasdiqu alaihim kuma su gaskiya akan kowanne ba tare da goyon bayan wani ba kun gano wannan da kyau ku aikin da za su yi kenan sulhu za su yi yanzu wannan ƙabilan da wancan ƙabila ko wanda ta kafarta, ba wacce ta kafarta. ina fatan mun gano wannan da kyau shine aikin wanda su za su biyo baya wajen me wajen yin sulhu fa aslihu bainahuma Allah madaukin sarki ya taimake mu amma kaga khawarij ba ruwansu da wannan wa in kanu qad safakatid dima mali ce koda kuwa rundunonin biyu sun zubar da jini wa akhadatil amwal kuma sun wawushe dukiyoyin tsakaninsu lam yakhrujuhum hazihil kaba'ir wannan mummunan laifin da suka aikata bai fitar da su an da'iratul islam daga da'irar musulunci ba farabitatul islam tarbitu bainahum wa hum ikhwa wannan da'irar musulunci na nan na kulle da su gam kuma suna nan a matsayinsu na 'yan uwa da ka fa aslihu baina ahwaikum kuyi sulhu tsakanin yan uwantakanku kaga har yau Allah madaukin sarki bai fidda wani ya ce mai kafiri ba to amma su za su dauko wadancan nasoshin su kasa fahimtar shin wancan alkufur kufurun mukhrujun minal milla kafirci ne koko alkufur dona kufurin kafircin da zai ritarwa daga cikin milla ne sai zama kafirci ne irin na abin da ake ce ma butulci mun gano wannan da kyau ko kafircin da ake ce ma butulci wancan ake nufi koko ba wannan ake nufi ba madadin su fahimci wannan sai su koma su fahimci wani abu can daban wanda ba shi aka ce musu ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fal'ulan ma rasikhuna su gogaggun malamai kuwa daga cikinsu jawa mun fahimci wannan gogaggun malamai nazaru fi hazihin nusus sun tsaya sun yi nazarin waɗannan nasoshi allati fi takfir wanda a cikinsu akwai kafirtarwa da kuma wanda babu kafartarwa wa hazihin nusus su ku waɗannan nasoshi allati fi hal ikhwa wanda akwai bayanin yan uwantaka a cikinsu wa jama'u bainaha suka hada tsakanin al'umma mun gano wannan da kyau ko to su ba sa kafartar da duk wanda yake kan addini don yawan laifi ko da kajin lafazin kafirci to ba kafircin ake nufi ba misali allazi yasriqu wanda ya sata la'anallahu sarik ai Allah ya tsini mabarawo albarka wa kaza wa kaza wa indal khawarij as kabira kafirun a wajen khawarij barawo ya aikata babban zunubi sai haka barawo ya zama mai ya zama kafiri fallazi yasriku kafir a wajensu duk wanda ya sata ya zama kafiri domin gashi ma har annabi yayi la'ana a kan shi waɗannan su ne khawarij haka suke fassara nasi kawai in yazo su ɗabga mai fahimtar su kawai ce haka annabi yake nufi kawai shi kenan su kafarta duk wanda suke son su kafarta wa kaifa ya ƙimar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihi alhati yanzu misali idan barawa ya zama kafiri ta yaya kuma annabi ke tsaida barawa haddi kun fahimci wannan idan barawa ya zama kafiri to kuma ta yaya za a tsaida ma barawa haddi zai yi aiwa zai yi wacin da kafiri ne ba magana haddi yanzu idan kirista ya sata za a kamo shi a tsaida mai da haddi ne ashe ba kafiri ba ne akwai wani abu ne da su ba su gane ba kuma abin da ya sa ba su gane ba ababen suna da yawa shi ne mala yake kokari ya gaya mana domin su ko gaya masu ma ba za su gane ba cin da tintini sun fidda kai cikin addini sai dai allah maɗaukin sarki kawai ya kiyaye mala yake cewa wazzani inda hum kafirun a wajen khawarij mazinaci kafiri ne murtakabul kabira wanda ya afka mu babban zunubi fa kaifar rasul ya mu alaihi alhad idan mazinaci kafiri ne to kuma ya aka ga annabi yana tsaida ma duk wanda ya zina da haddi ashe mazinaci ba kafiri bane me aikata me me aikata zunubi ne babban zunubi mai hadari amma wannan zunubin ya fitar da shi cikin addini bai fitar da shi cikin addini ba mun gano wannan da kyau ko malai ya ce hadduhun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana mai haddi wa yi salli alaihi kuma annabi yana mai salla wa ya amuru bis salati alaihi kuma yana yin umarni da a mai salla fa kaifa ya kunu kafiran ta taya kuma za a ce ya zama kafiri malai kawo ne ya ce kama fi ƙistatil gamidiyya kamar yadda ya zo a cikin kissan nan na gamidiyya fi sahihi muslim da ya zo cikin sahihu muslim ma'ala ya ce babin da ke bayani akan hudud a lamba hadisi na 1695 da musnadil imami ahmad a mujalladi na biyar shafi na 348 ma'ala ya ce wanzurul mazid mazid bayan ka je ka duba ƙarin bayani a kitabul iman na na na abi ubaid al-qasim bin sallamin a shafi na 89 da majmu'ul fatawa na ibn taymiya a jizi na bakwai shafi na 287 zuwa 288 da sharhin tahawiyya na ibn abul izzi al-hanafi a lamba na 300 da 21 Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi bayan da za yi annabi wai kuma kafiri ya kashe kafiri saboda zina kuma ce kuma yi mike mai sallah zai yiwu ashe ba kafirin ba ne yanzu annabi ya gane sai dai a ce su khawarij ba su yi ba ba su gane ba zuwa ganar da su kawai Kuma bayan da za yi kai da ka gane ka sauka kan ganewanka kawai don kana neman zaman lafiya da khawarij ka bisa kan rudanunsu. ba zai taɓa yiwa ba jama'ar annabi kun gano wannan ya daga cikin wauta na wasu ƙidahumai a cikinmu kana kan daidai sai ga wani sakare bai gane ba wasu a ce wai don a zauna lafiya da shi a bi shi a bisa rashin ganewan shi kun gano wannan da kyau ko don kar allah ya sa a zauna lafiya da shi ya kama da wuta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yanzu don a zauna lafiya da khawarij sai a koma ita kafirta musulmi ita kafirta musulmi kun fahimci wannan so don ba kafirta musulmi ba har abadan abidina khawarijawa ba za zauna lafiya da su ba to don dalili wani dalili Allah ya kiyaye ma'ala ya ce faha'ula ilmasakin jai yake nufi ce kaga waɗannan miskinai la jawuzul imanu taraqihim musulunci biyu ce makoshinsu hadduhu at-taraki fakat haddin iya kanshi makogoro la yanfuzu ila al-qulub la yanfuzu ila al-qulubi bai zuwa zuwa zuciyarsu bai wuce yanzu an ce sababul muslimu fusukun wa qitalu kufur inda sun fahimci wannan ko inda da imani to nassin zai kai su malamai su bayyana musu me yake nufi butulci yake nufi kar ku koma baya na masu butulci kuna fada da junanku ya zo na kafircin ya bai ya fitar da su cikin addini ne amma da Allah kalli irin waɗannan abubuwa na rashin tunani ma'ala ya ce fala tafqahu wala tastawa ibn nusus ba sa fahimtar nasoshi kuma ba sa tattaro kan nasoshin su fahimce shi wala tafham maqasid share' ba sa fahimtar asalin fahimtar manufan mai shari'a <clears throat> la sha ƙulubuhum muglaka ba komi a cikin zuciyarsu sai dai zuciyar nasu a kulle take wal iyazu billah ala kulli halin hazi sifatu haula malice di inda aka yaka komo wannan shine siffan waɗannan khawarijawa zuciyarsu a rufe take bam ba sa fahimtar waɗannan nasoshi baki da kun gano wannan da kyau ala kulle halin hadi sifati haula wannan shine siffofin waɗannan khawarij din fasalafus salih hafazu lana hadhihi nusus malam madakali ya ce <clears throat> magabatanmu na kware sun haddato mana waɗannan nasoshin wa dawwanu ha suka rubuto su wa sharrahuha suka yi mana sharhinsu linnahadira an na fi ma wa ya ha'ula don kar mu fada cikin abin da waɗannan jawa suka fada shi duk wanda yake fassara nasi da kan shiku ya shiga matsala zai wahala bai zama ba hawarije ba ya kamata ku san wannan zai wahala shi sa sai ku ga malamai sun kalli rukunin wasu sun ce waɗannan khawarij ne sai ka ci waya za a yi kamar wana ce khawarij ne inda zai maka bayanin dalilin da ya sa ya zama ba khawariji ba musun da za ka kai ma za ka yi daba khawariji ne ina fatan mun gane kai da kanka za a gane shi ma ba khawariji ne ba sai an je ko ina ba Dama mafi yawan mutane saboda san rai kun gane wannan sai su fara ganin to yanzu wana faɗan uwanmu ne wani fa namu ne ya za a ce ya zama ji. ya za a ba zai zama ba an fahimci wani da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace wa amma an ta isha fi da'iratul khawarij wa aswa'u minha wa taqulu ana laysa bi lastu bi khariji mala yace je kana rayuwa a da'ira na khawarijawa ko kuma yanayi ma mafi muni na khawarijancin dan magana zai ci ni ba ba khawarije bane jama'a na wannan ku bai mutane su fada cikin khawarijanci a zai magana sai zo zai tara ku ko su muku kwawa mu ba khawarija bane dama da baki ne ake shiga khawarijanci da baki ake fita jama'a mun fahimci wannan da kyau ku da baki ake shiga da baki ake fita an gano wannan da kyau ku lastu bi khariji sai mala ya ce khawarij khawarij ba khawarije dai da inda aka je mai ba khawarije ne ina fatan mun gano wannan da kyau wa antum khawarij ko ku ko ku ku mai ko khawarijawa ne haza kalamun farik kuma ce ku ba khawarijawa bane wannan maganan banza ne haza min tala'ubi bi hukulin nas kawai kuna wasa da me da hankulan mutane ne irji'u ku koma e iza arattum in kun yi nufi ma'ana irji'u ilal islam ku komo mu musulunci alhaq na gaskiya ku bar abin da kuke ba dalilin da zai sa a ci kowa ba khawarij bane waslaku maslaka ahli sunnati wal jamaa ku bi tafarkin ahli sunna wal jamaa Waƙar hazihil kutub ku karanta littattafan ahlus sunna wafhamu ha ku fahimce su wasiru fi rakbi ahlus sunna ku bi karabka na ahlus sunna jama'a mun gano wannan da kyau ku ku bi karabka na ahlus sunna wal jama'a ya ƙudu kum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sahaba annabi da sahabbai za su jagorance ku wa tabi'un da tabi'ansu wa ahmad bin hanbal za ku bi malam kabar wannan abin da ke za ku bi karabka nawa ahmad dan hanbali wa malik wa shafi'i wa ibn taymiya wa amsalihim jama'a mun gano wannan da ke ku za ku bi wannan set ɗin ba tare da matsala ba mun gano wannan da kyau ko halin Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa annabi zai jagorance ku sahabbai za su jagorance ku tabi'ai za su jagorance ku malaman da suka biyo baya su amad dan hambali su malik su shafi da su ibn taimiyya za su jagorance ku zuwa ga abin da shi ke shi ne daidai jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa ya zama wajibi mutane su sani ana bin nasi ne ba a bisa nazari da tunanin wani ba ana bin nasi ne a bisa fahimtar malaman farko ina fatan mun gane suwaye malaman farko suwaye waɗanda suka tsayo akan wannan tafarki na kwarai su ne za a yi ne su ne kaɗai waɗanda za a bi tafarkin su kuma a tsira in ba haka ba ta yadda za a yi wani ya tsira daga abin da yake yi su ya bi nasu ya bi fahimtarsu saba ma fahimtarsu to ɓata ce ƙarara jama'a ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma ya kudukum sayyid kutub sayyid kutub ba zai iya jagorantar ku zuwa ga tsira ba wal banna da hasanul banna wal maududi da kuma maududi ba su ne an san ba wa ahlud dalal wal bid'a da sauran wanda suke kan bata da bid'a kaifa turshidun wa ha'ulai qadatukum wa sayadatukum taya waɗannan za a zama su ne jagororinku kuma ku zama shiryayyu wallahi ma dumtum muta'alliqina bi ha'ula muddin kuna makalkale da bin waɗannan eh falaisa ta'riful haqqa ba ta yanda za ku san gaskiya li'annahum yaqudunkum ila ilal mahalik saboda suna jagorantar ku zuwa ga mahallaka ne wa ha'ula'i su waɗannan eh waɗannan tushabbi'u bi fikr al sun ƙoshi sun yi kama sun ɗaɗɗaki tunani irin na khawarijawa mun gane warrawa da 'yan shi'a wa in ƙult da za ka ce albanna yuhibbur rawafit wa yuwalihim gaskiya ne hassan albanna yana son 'yan shi'a kuma yana goyon bayansu wai za kulta almaududi kazalik in ga ce almaududi ma haka wa ƙulta kulta sayyid kutub kazalika fa haula ya tuhum. la yi nuna alal islam waɗannan jagororin wannan batan da kake ne na kawarijanci ba za aminta da su akan musulunci ba tabba za su bata musulunci ya akhi alladhi yuwalil ne su al-anbiya kai ɗan uwa wanda kake jibintan mazagin annabawa wai buna sahaba kuma suna zagin sahabbai wai kaffiruna al-umma suna kafarta al'umma kaifa tattakhizuhu imaman ya zaka ɗauki irin wannan mutum ya zama imaminka wa kaifa tarkanu ilaihi ta ya ka karkata zuwa gare shi wa kaifa fi nafsil waqt hinu man yahdaru man yahdaruka minhu kuma lokaci ɗaya kana wulakanta wanda yake tsoratar da kai daga wannan kana ganin shi ba kowa ba wai bayyana naka dalalihi kuma yana bayyana maka batan wancan amma kana kallon shi kana cewa ba ma bata yake ba fakkiru bi qulikum yaba kowa ya sa nazari da hankalin shi ya shabab ainal uqul ina hankulinku ku ya tafi inna sam'a wal basar wal kullu ulaika kana anhu mas'ula subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum